To da shi hukumar zaɓe ta ɗage zaɓe har da wa'adin ƙarin sati shidda Shin mai wannan ke nuhi a demokradiyance? To, yin haka da aka yi alamu ne da suke nuna cewar ana ana nema a kawo wa demokuraɗiyyar Najeriya babban matsala. Saboda hujjoji da ita hukumar zaɓe ta kawo gaskiya ba hujjoji ne abin dogara ba idan muka duba da abu guda biyu. Na farko shine a ƙasashen da suka fi mu rigingimu ma an yi zaɓe kuma an yi an gama lafiya. kamar irin su Ukraine da Afghanistan da Iraq da Syria da da hatta wato libya da yake rungumin su ma sun yi amma duk sun yi zaɓe kuma duk sun ci gaba da yin mulkin su na demokuraɗiyya saboda wannan ƙarin lokaci da aka yi na zaɓen nan gaskiya ni a fahimta ta ko a mahanga ta ilimi kan kuskure a ciki saboda kamata ya ce tun kafin wannan lokacin ya kamata a ce ta hukumar zaɓe da kuma dukkanin masu ruwa da saki. sai ga wannan abu sai fahimtar da mutane kuma sun yi kyakkyawan shiri da kyakkyawan tsari yanzu ana takadir kamar yadda kowa ya sani cewa muna da mazaɓu dubu ɗari da ishirin a Najeriya muna da ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu muna kuma da jihohi talatin da shida da Abuja saboda idan ana dan ƙananan hukumomi sha bakwai daga cikin ɗari bakwai da saba'in da hudu idan dan sha bakwai ko zuwa ishirin da ake fitintuni a wannan eriyar a ce dan wannan ba za a yi zaɓe ba to wannan ya saba wa gaskiya ka'idodi na demokuraɗiyya kuma ya nuna cewar mafi wanda suke su ne wato marasa rinjaye sun rinjayi waɗanda suke suna da rinjaye. Dakta ba gan cewa misalan ƙasashen da ka bayar yanayinsu da matsalolinsu ya sha bamban da matsalolin da ke kasar. Da na a ce ya sha bamban ba, ai magana ce ta ta da kai ba wacce ta addabi duniya kuma ta addabi bangarori daban-daban kuma kusan duk irin abubuwan da suke faruwa irin wannan kasashen a Najeriya ma haka yake faruwa. Saboda haka muna ganin cewar da kamata a ce hukumar zabe inda ta tuwo da wannan tsarin ta tafi da shi ba ta bari cewar an zo da wasu abubuwa da suke kokarin su yi wa ita demokuraɗiyyar Najeriya wato kanshin mutuwa ba. Saboda ana kika kamar yadda muka sha faɗa. Ya idan muka duba jihohin ba wai dukkanin ƙananan hukumomin su bane gabata suke da wannan matsala. Wasu wurare ne ko wani ɓangarori misali kamar a jihar Borno ina kyan kamar lokal government ba su fi kamar guda bakwai ba ko goma sha biyu ko sha uku. Haka a jihar Adamawa bai bala Allah lokal gamma hudu biyar ba a haka in ka tattara su gaba ɗaya ba za su kai ƙananan hukumomi guda ishirin ba ko guda ishirin da wani abu saboda a cikin ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu ai ba hujja da za a ce ba za a iya yin zaɓe ba za a iya yin zaɓe sannan kuma idan kai la'akari da yawan ƙuri'un da ake da suna masu jefa kura a Najeriya a yanzu mutum da ta hukumar zaɓe ta tantance cewar akwai mutane miliyan sittin da takwas da dubu ɗari takwas waɗanda suke an yi musu rijista ne su jefa su su idan an yin zaɓe za ga cewar Allah hakika jihohin da ake samun a fitintunu jihohin Yobe da Adamawa da Borno ba su kai wato adadin yawan mutane su kai gaba ɗayan su da kai miliyan biyar ba idan ka duba yawan ƙuri'un da suke wannan shiyar kuma idan kana maganar demokuraɗiyya kana maganar mafiya yawa ne ba waɗanda suke wato a marasa ba ma'ana majority kenan. Saboda haka mu a nazarin muna ganin cewar yin zaɓen ya fi aƙinsa tun da wasu ƙasashen sun yi kuma sun cimma nasara kuma suna tafi da mulkin na demokuraɗiyya. Amma ba a ganin a ƙaddara a ce miliyan biyar duka jihohin gaba ɗaya miliyan biyar ba zai iya ɗan takara illa ba? Ba lallai kawo wata illa ba ya dogara da irin tattaunawa da kuma yadda masu ruwa da tsaki musamman da suke wa'annan wato eriyoyin suka aka aka sami fahimtar juna da su amma abu ko yaushe a demokuraɗiyya shine mafiya yawa me suke so idan aka yi la'akari da cewar kamar da na ma a baya ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu don kwaya biyar shida bakwai takwas tara goma goma sha kaza zuwa ashirin akwai matsala ba zai hana yin zamanto an tauye wa ɗaruruwa wato yancin su kenan a sakamakon wato yanda suke yan kabilan saboda haka Allah kika ba abu ne wanda yake mai doguwar magana da zaka ce eh, haka ya kamata